wannan ziyara da kawo kawo mana a wannan kasuwa kuma na gode kwarai da gaske dama na da dinga samun labarin ku a miliya wannan ganin irin aikace aikacen da kuke yi a cikin miliya kuma abin ya burge ni kwarai da gaske kuna kasuwar kasuwanci kuma tallata kayayyaki daban-daban daban-daban da al'umma to wannan abin ya burge ni kwarai da gaske kuma na yi mun da kwarai ina muku barka da zuwa to mala adamu ko za ka dan bamu tarihin wannan kasuwa mai albarka wato dan sileka metro gsm ko me dalilin da yasa aka sa mata wannan suna dan sileka ai babban magana ce ba dan sileka ya kawo gudunmuwa daban-daban daban-daban a cikin gaban matasan kano dan sileka ya gina matasa tun daga post office kawo kasuwan farm center ya yi kokari burinsa a rayuwa kawai shi da ya gina matasa ya gina matasa kwarai da gaske wanda alhali yanzu a nan center wanda suka ga cika ci gajiyar ɗan silika akalla a ƙasara ka samu matasa dubu hamsin wanda suka bori da gajiyar ɗan silika da taimakon ɗan silika wanda ya taimaka wa matasa suka samu muhallin kasuwanci teburan kasuwanci wurin zaman kasuwanci kowanne ya dogara da kansa alhamdulillah abin sha'awa ne to mala adamu shin wannan dan silaika ko yana harkar siyasa ne ya dan ƙara faɗaɗa ne domin ya gina matasa kuma ya more su zuwa gaba to shi dan dan silaika ne dan kasuwa ne kuma mutum ne mai taimakawa al'umma labarin siyasa a kansa ban sani ba ko ban da labari kuma ban san yana yi ba ko baya yi amma a babban abin na sani shine dan kuma mai taimakon 'yan matasa rayuwarsu ta bunƙasa kuma gashi a zahiri kowa ya gani shi ne dalilin da aka sa kasuwar ɗan salaika to mala adamu ana yada jita cewar wannan kasuwa akwai sayanin ɗin gwamnati ko kuma akwai wani tallafi da gwamnati ta saka shin haka ne ko kuma kawai ne wannan ban da hurumin wannan shekaru headquarter to mala adamu a zahiri yadda kake ba da gudunmawa a cikin wannan kasuwa dan sileka mai suna dan sileka shin wata irin gudunmawa wannan kasuwancin ya rinka bayarwa domin ganin yadda aka da kasuwannin wayoyi a kewayen farm center ya haifar da yara matasa da samu a samu aiki ba la adadin ba iyaka wajen kafa sun samu aiki wanda yake ko alhamdulillah yanzu duk kewayen farm center an kankace su an kuma raya su ga inda suna bunƙasa sana'a ko ta ina ya bunƙasa alhamdulillah wannan ba kawai ci gaba ne babba to mala da mu a matsayinka na sakataren wannan kasuwa shin wanda kunne kuka jawo hankali akan masu siyar da sakan a cikin wannan kasuwa wannan al'amari na kungiyar 'yan kasuwa sai an samu lokaci za a zauna da su a tambaye su yadda suke gudanar da to muna godiya mala adamu da wannan haɗin kai da aka bamu domin ƙara martaba wannan kamfani na ɗan sileka allah ubangiji kuma ya ƙara arziki ya bada kuma nisan kwana ya kuma sa ci gaba da moriyar wannan muna godiya danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora